a ci gaba da kawo muku rahotanni akan yadda sanyi ke ziyaran bankwana a jihohin arewacin Najeriya. Jami'an Hausa Gai na ɓoye na cikin tawagar ga kuma abin da suka aiko mana. Mata a jihar Bauchi sun fara samun mai da ke sarrafa na'urar ƙauna da soyayya a cikin jikinsu. Hakan ya biyo bayan sassauta dokar da sanyi ta yi a fadin jihar. A baya dai mazajen da ke sintirin kai musu man ne suka ɗauke kafa. a ƙoƙarin kare kansu daga mummunan samaman da sanyin take yi da almuru a fadin jihar. jihar Filato, gayu ne suka fara samun damar yin wanka a kowace rana. A baya dai dokar sanyi ta tilasta wa 'yan mata wanka sau biyu a sati, yayin da gayu maza ke samun wanka sau ɗaya a kowace ranar Juma'a. A garin Sokoto, sanyin ne ya fara afuwa ga dubban matan da ya kama a jihar. Kawo yanzu gwamman mata ne sanyin ya saki daga kurkukun mura da yoyon hanci. mafi yawan matan da sanyin ta jefa kurkukun dai an kama su ne da laifin zaman dumi a waje bayan magariba su ma kungiyoyin 'yan mata da zawarawa a jihohin kano da kaduna sun sanar da sake buɗe hada-hadar zuwa taɗin dare da aka rufe wa maza a makonnin baya a cewar kungiyar rufe hada-hadar da aka yi ya janyo wa matan jihohin asaran cinikayyan biliyoyin kalaman so da kauna na ido da ido a wani yanki na jihar yobe jami'an ɓoye ne suka gano yadda wani matashi ya fara fafata yakin ceto yara daga hare-haren sanyi a jihar tuni dai masu bakin albarka suka fara ruwan yabo da kira ga sauran masu wayar iphone 13 da su koyi irin wannan halin na girma da karamci a yankin babban birnin tarayya abuja sanyin ne ya kammala ruguje tsaftan gidaje da ofisoshin garin sai dai kamfanin wanki da share-share na jib cleaners da ke abuja ta ce ta shirya taimakon masu gidaje da ofisoshi da da martaba da tsaftan muhallinsu jib cleaners dai ta saba samar da kaya da dakarun hallaka kowane irin datti da ya yi kutse a cikin muhallinku masu neman gudunmuwar jib cleaners din na iya samun su ta waɗannan lambobi ko ta wannan hanya. Hausa Guide da jami'an na na ɓoye na godiya da ci gaba da danna mana subscribe da ake yi a YouTube. tare da danna like da commenting mai kyau da ake yi a Instagram. TikTok kuwa dama an dade ana wallof Sakamakon jin daɗin hakan kuma, bar kuma na taya zuciya na jin daɗi da wannan.